Tun da shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana aniyarsa na sake tsayawa takara a shekara 2019 ne ake ta cece ku ce akan batun. Ko da yake 'yan majalisar dokokin Najeriya suna hutu a ranar da shugaba Buhari ya ayyana aniyar tasa. Bayan dawowansu kuma sun kwashi kwanaki biyu suna zaman makoki na rashin 'yan uwansu guda biyu. Da marigayi Sanata Mustapha Bukar ma dawakin daura da ɗan majalisar wakilai Buba Jibril. Bayan kammala zamansu na jiya Alhamis ne, Tijjani Haya ƙaura ya bayyana bayyana ra'ayinsa a game da tsayawar shugaba Buhari. Sai mu ce alhamdulillah a matsayin shi na shugaban Najeriya da rawar da ya taka a cikin gida da rawar da ya taka a ƙasashen duniya. Shekara biyu da wata tara kenan da aka rantsar da shi shugaban ƙasa ya taka rawar gani da ya kamata a ce an ba shi dama ba ma an ba shi dama ba ya ce ya yadda ya sake tsayawa zaɓe. shi ma sanata Umar Ibrahim Kurfi ya tofa albarkacin bakinsa. Alhamdulillahi, alhamdulillah, alhamdulillahi. Wato mu dama can mun san cewa ba mu da wani wanda zai takara in ba Janar Buhari ba domin ya yi gani. Dalili kuwa a halin yanzu da muke magana da nan har yanzu ba mu da wani dan takara wanda zai haɗa kanshi da Buhari. In an magana san jama'a da kuma aƙida da kuma halaye na gari. saboda haka mu mun san cewa buhari insha Allah zai dawo takara a bangaren majalisar wakilai kuma Mataimakiyar gagara Badau na marasa rinjaye a majalisar wakilan Binta Bello ta tsokaci a kan batun takarar shugaba Buharin. Eto da farko zan fara da cewa mu a jam'iyyar adawa ba mu da matsala da fitowansa ya faɗa hukunci yana hannun 'yan najeriya saboda dama 'yan najeriya ne suka zaɓe shi kuma yanzu su suke da ma'aunin auna me a shekara hudu da har yake neman zai dawo ya ƙara shekara hudu kuma shi ma dai ɗan majalisar wakilai Muhammad Umar Bago ya yi ƙarin haske a kan hujjojin goyon bayan Muhammadu Buhari a sa na tsayawa takara a shekara 2019. Talakan Najeriya da mu, mu yau mu zama wakilan mutanen talakan Najeriya. Kuma abin da talaka ke so an ɗauko seti. kuma bai kamata a ce wai ana amfani da damar shekaru ko ba shekaru ba yanzu wani irin experience nake da shi ni da zan shugabanci Najeriya yanzu ban da shi kuma ko mutane sun ciwo ko a can baya su ga wan su baban gida su waye a ƙananan shekaru suka samu suka shugabannin ƙasa eh amma zaben su aka yi karbar mulki suka yi saboda haka muna maraba da wannan al'amarin kuma in Allah ya yarda nasara tare da mu Masu nazari a al'amura na cewa farfadowar tattalin arzikin Najeriya da kuma lafiyar da shugaba Buhari ya samu na daga cikin abubuwa da suka ƙara masa ƙarfin gwiwa na tsayawa takaran. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.